This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13.19.25.31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a same mu koyaushe a boa hausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirin na daren Laraba. To jam'iyyun adawa a jihar Rivers na zargin shugabar hukumar zaben jihar da shirin taimaka ma PDP a zaben gwamna da ke tafi. abin da haɗakan ƙungiyoyin jam'iyyu ke faɗi shine ba za su amince ta gudanar da zaben gwamna ba da na 'yan majalisar jihar Rivers. A Bauchi kuma wani ɗan siyasa ne ya tsallake rijiya da baya har ya ji masu niyyar kashe shin na cewa sun fa kashe shi. Ina cewa na gama da shi, na cewa zo mu tafi zo mu tafi na gama da shi. Haka kuma ku masu sauraron mu za mu ji ta bakin ku kan irin gudumawar da kuke ganin ya kamata 'yan ƙasa su baiwa gwamnati mai zuwa don ta samu natsuwa da cikakkun bayanan aiki ma jama'a. kamar kullum lambobin da za ku kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kar a manta a sa alamar tarawa amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku jama'a assalamu alaikum wasu masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci wato juri a turance sun sami zokar sarayev wani bakon haure daga yankin chechnya da laifin taimakawa dan uwansa wajen kai hari a wajen tseren fanfalaki da aka yi a shekarar 2013 harin da ya sanadin mutuwar mutane uku ya kuma raunata wasu 264 masu taimakawa alkalin sun kwashe fiye da sawa'i goma sha ɗaya cikin kwanaki biyu suna muhawara kafin su bayyana cewa sarnayev mai shekaru 21 da haihuwa yana da laifi a dukkanin tuhumar da ake masa guda talatin ciki har da tuhumar da ke da hukuncin kisa da yawa daga cikin 'yan uwan sarnayev sun kasance a cikin kotun yayin da ɗaya bayan ɗaya aka karanto laifukan da ake aka same shi da aikatawa yanzu shari'ar za ta shiga zango na biyu inda masu taimakawa alkalin za su saurari bahasi daga wasu shaidu kafin su yanke shawarar ko ya cancanta a yankewa sarnayev hukuncin kisa ko kuma hukuncin ɗaurin rai da rai To Lalo an salami wani ɗan sanda farar fata daga aiki a jihar South Carolina ta Amurka bayan da wani hoton bidiyo da ya nuna yadda ya kashe wani bakar fata wanda bai ɗauke da makami. An dai kori jami'in ɗan sandan mai suna Michael Slaga tare da zarginsa da yin kisan kai. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, ɗan sanda ya harbe Walter Scott mai shekaru hamsin da haihuwa har lahira. wani mai shigewa a gefen hanya ne ya ɗauki hoton bidiyon da wayarsa ta salula wanda ya nuna yadda ɗan sanda ya harbi mr scott sau takwas bayan da ya tsayar da shi saboda ɗaya daga cikin fitulun motarsa ta fashe wannan kisa ita ce ta baya-bayan nan a amurka da ta faru a cikin jerin kashe-kashen da ake zargin 'yan sanda fararen fata da ke yi akan baƙaƙen fata waɗanda ba su ɗauke da makamai To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A gabashin Afghanistan wani sojan ƙasar ya buɗe wuta akan wasu dakarun haɗin gwiwa da ƙungiyar tsaro ta NATO ke jagoranta, inda ya halaka soja guda sannan shi ma daga baya aka harbe shi lahira. Wata sanarwa daga hutundunar da ke taimakawa a faɗan da ake da 'yan tawaye ta ce lamarin ya auku ne a garin Jalalabad a yau Laraba wanda ya sanadiyar mutuwar mutum wato mutum guda sanarwar ta kara da cewa ana gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hari 'yan sandan yankin dai sun ce lamarin ya faru ne a farfajiyar gidan gwamnan jihar jalalabad bayan wani zaman tattaunawa da aka yi tsakanin jami'an ofishin jakadancin amurka da wasu gwamnoni hudu da suka fito daga gabashin kasar inda suka tattauna akan batutuwan da suka shafi tsaro rahotanni dai sun ce dukkanin jami'an tsaron da suka halarci taron wato jami'an da suka halarci taron suna cikin koshin lafiya wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka ya fitar a kabul ya tabbatar da aukuwar wannan lamari to lalo rahotanni daga kenya na cewa gwamnatin kasar ta rufe asusun wasu kungiyoyi da na wasu mutane 86 bayan da aka zarge su da samar da kuɗaɗe ga 'yan ta'adda wannan mataki a cewar gwamnatin kasar wata hanya ce ta dakile kwararan kuɗaɗe ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma ƙungiyar al-shabab yanzu haka ma kuma gwamnatin ta ce ta saka wa dukkanin kungiyoyi da mutane 86 ɗin ido kungiyar alshabab dai ta sha kai hare-hare a ƙasar kenya a wannan shekara ta kuma yi gargaɗin cewa za ta ci gaba da kai hare-haren muddin dai kenya ba ta janye dakarunta daga ƙasar Somalia ba a 'yan kwanakin nan wata ƙungiya ta ɗauki alhakin kai harin da ya kashe ɗalibai sama da 140 a jami'ar garisa da ke kenya a ranar lahadin da ta gabata ne kuma dakarun kenya suka yi lugudan wuta a somaliya inda suka kai hari a wasu sansanonin ƙungiyoyin alshabab da ke ko kuma ƙungiyar alshabab da ke yankin gedo akan iyakokin kenya da somaliya To an sha labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a yankin Niger Delta inda jam'iyyun adawa ke zargin kwamishiniyar zaben jihar Rivers Mrs. Gesilia Khan da shirin goyon bayan PDP a zaben gwamnonin da ke tafe. kamar yadda suka ce wato jami'an inec suka yi a zaben shugaban ƙasa ga dai wakilinmu na yankin na niger delta da abubakar ta waya abin da haɗakan ƙungiyoyin jam'iyyun ke faɗi shine ba za su amince ta gudanar da zaɓen gwamna ba da na 'yan majalisar jihar Rivers. Ganin siya jam'iyyun musamman jam'iyyar APC sun zargi ita kwamishinar hukumar zaɓe da ba pdp goyon baya saboda haka sun yi kira ga ainihin ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya da ta gaugauta sauya mata wurin aiki a turo wata kwamishina wadda za ta gudanar da shi zaɓen gwamna da na 'yan majalisar dokoki a jihar Ribas domin kaucewa zargin da suke cewa za a tafka magudi idan har aka bai ta gudanar da shi zaɓen na jibi. To wai shin ita wannan kwamishiniyar zaɓe tana da nasaba da magudin da ake zargin an yi a jihar Rivers har ake zargin cewa wasu jami'an hukumar zaɓe sun je suna ta dangwale-dangwalen yatsu kan takardan zaɓe wato ballot papers don adadin takardun su dace da adadin bogi da aka ba da hukumar zaɓe a matsayin sakamakon zaɓen shugaban ƙasa ne? za a iya daganta shi da haka domin baka manta ba ma wasu matasa sun yi yunkurin kama wasu waɗanda suke zargi tabka magudin zaɓe daga ciki kuma har da ma'aikatan ita hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ko da yake dai shugabanta na ƙasa ma ya yi magana a kan cewar a ci gaba da bincike kuma duk wanda aka kama da laifi za a gurfanar da shi gaban kuliya kamar yadda doka ta tanada shi ma kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ribas wato hose hassan karma ya kira haɗakar jam'iyyun da dai sauransu inda ya zauna da su a kan cewar a tabbatar da an yi siyasa ba da gaba ba daga cikin waɗanda ma aka kira har da shi dan takarar gwamnan jam'iyyar apc da kuku peter said da kuma na jam'iyyar pdp yesu wuke duk da cewa ita kwamishinan da ake zargi ta bayyana a rundunar 'yan sandan jihar ribas. nan ma ta faɗi cewa duk zarge-zargen da ake mata ta ce ba haka abin yake ba duk da cewa su 'yan jam'iyyar sun zarge ta da baiwa bangare ɗaya goyon bayan jam'iyyar pdp da kuma zargin da suka wa jami'an tsaro suna mara mu jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya. a gaida Lamido daga ribar sai kuma jihar Bauchi inda wani ɗan takarar majalisar dokokin jihar mai suna Jamilu Umaru Dahiru Garba na jam'iyyar Leba ya tsallaki rijiya da baya sanadiyar kashe shida aka soyi daga Baucin ga wakilin Abdulwahab Muhammad. Kakakin hukumar 'yan sandan DSP Haruna Muhammad ya ce 'yan bindigan sun yi amfani ne da bindiga irin wanda ake amfani da 'ya'yan Boris amma ba su yi nasarar halaka ɗan takarar ba. ciwo ba amma an faffasa gilashin motan sun yi amfani da bindiga mai irin wannan wanda ake saka 'ya'yan borusa ke dai mu fara bincike daga bisani dan takarar alhaji jamilu umaru dahiru ya mini karin haske dangane da farmakin da 'yan bindigan suka kai masa a ce mu yana da aika daga abuja an bayar na tambaye shi ya bada aikan ya ce ya rubuta sunansa a bai sani ba saboda na driving ba zai iya dubawa ba eh, ya ce mutu amma idan ya iso zai kira ni so ina hanzari dan shiga wani program a gidan rediyo so ba mu ga ma ya kira ni ya ce mu ga sun suna wajen shiga state law course in same yi a wajen ya ce to shi kenan na zo daidai wajen sa dan tsaya kenan sai na ga ya sa masa fiskansa ga kuma bindiga a hannunsa so ina gani ya fara magana har na dan fara tsayawa amma ban gama tsayawa ba sai na dan taka motar na yi gaba sai ya harbe mu mai muka ji karan bindiga ta fasa glasin mu na baya sai muka bude kofan ɗaya kofa ni da wanda muke tare sai muka fita da an fara gudu muna fita sai muka ji sun sake harbin ta wajen kofa na to da ne nake driving mota karfe bakwai da rabi na magaruba eh, yan sanda su suka kawo ni gida ma na ga mutum daya hmm. ne amma lokacin da na fito daga motan na dan shiga colbert sai na ji kuma wani kamar na ce masa jina cewa na gama da shi na cewa zo mu tafi zo mu tafi na gama da shi hmm. so abin da na ji kina Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaida na musamman. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layinmu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku bayyana ra'ayoyinku kan irin gudunmuwar da kuke ganin ya kamata 'yan ƙasa su baiwa gwamnati mai zuwa don ta samu cikakken natsuwa da bayanan da ake bukata na ciyar da ƙasar gaba. Amma kafin nan sai a ɗan girgije da wannan. sanje ni a arziki kar ni kar ruwa kar sakon yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara da zango a Maiduguri, wake kan layi. Eh, Malam Muhammad Kacalla ne yake kan layin. To Malam Kacalla muna jin ka. Eh, ni ina jinjinawa zaben da 'yan Najeriya suka yi a kwanciyar hankali kuma ina taya shi janar Buhari murna kuma ina shawara ta nan ga shi general. Yawwa, eh, Malam Kacalla abinda maudu'in shine wacce gudunmawa kake ganin 'yan ƙasa za su baiwa gwamnati mai zuwa kamar shi janar Buhari da sauransu da za su kasance cikin wannan gwamnatin don su ciyar da kasar mm. gaba su samu natsuwar ciyar da kasar gaba ok to ina ina kira ga mu 'yan najeriya gaba ɗaya mu da manyan mu da kananan mu mu ba shi haɗin kai ta ko ta wanne bangare kuma kar mu kar mu shi gaugawa akan cewa duk wani abin da muke bukata a ce ya yi shi a cikin lokaci guda To mun gode Malam Kacalla bari mu dan matsa amma kusa da kai jihar Yobe. Wake kan layi a Yobe? Hello, Adamu ne Fatuskum. To muna jin ka na Fatuskum. Da wani shawarar nan ba shi ne a taimaka a tumar da Olusegun sun jiwa wannan tafiyar ta yi. Mm, muna jin ka. Hello? Muna jin ka. Yawwa saboda ci mai adalci gaskiya. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. yawa na ma na gode Allah lafiya to bari mu je mu fataskum nan kusa da kai wake kalla a fataskum to muhammed Haruna mai wanda to mai walda muna jin ka ina fatan Allah ya bada ikon rubo a jinar Muhammadu Buhari Allah ya sa mu mori gwamnatin da za su kushe da mu To mai walda uh, mai walda muna son ka gaya ma koko mu ji shawarar ka dangane da yadda kake ganin ya kamata 'yan ƙasa 'yan Najeriya su baiwa gwamnati mai zuwa haɗin kai ta samu natsuwa don ƙasa ta ci gaba. Abin da nake so in baiwa shawara a gwamnatin Najeriya a ci gaba. Mu talakawan Najeriya sai mun yi haƙuri saboda gwamnati saboda Najeriya ta riga ta shiga hannun azalimai. To mun gode na Fataskun mm. mai walda bari mu je mu jihar Bauchi wake kan layi a Bauchi. Eh, kuna tare da Gambo Buskuri daga Azare jihar Bauchi. To muna jin ka Gambo Faskuri. Eh shawarar da zan bayar dangane da wannan zaɓe da muka yi Allah ya mu nasara a kai to ya kamata mabiya su shawarar shugabanni da dokoki a doka da oda don a zauna lafiya a samu ci gaba. To, mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Kamar yadda muka ce yau maudu'in shine shin wace shawara ce kuke ganin ya kamata koko ya kuke ganin ya kamata 'yan ƙasa su baiwa gwamnati mai zuwa wato don ta samu ta ciyar da ƙasar gaba wake kan layi to shi ma dai layin ya katse ta ya kuke ganin 'yan ƙasa za su ba da gwamnati mai zuwa haɗin kai don ta samu ta ciyar da ƙasar gaba so muke mu ji shawarar ku to bar mu koma jihar yobe wake kan layi a yobe aliyu yusuf na yobe to muna jin kamalan yusuf wato ni shawara da zan ba wa mutanen najeriya shine daga zaɓe na yana zuwa na gwamnoni da kuma 'yan majalisu haɗin kan da za su ba wa buhari domin ya samu ya ci gaba da mulki yadda ya kamata shine su zaɓi a su zaɓi dukkan wanda jam'iyyar apc ta fayar domin haka ne zai iya samu ya zai aiwatar abubuwan da yake bukata saboda idan yan jam'iyyar adawa ne ba mamaki ga wani manifesto da yake so ya aiwatar su kuma su kawo nasu na jam'iyyar su sai a samu tarnaki wanda yake ba iya samu a aiwatar da wayannan abubuwa ba to saboda haka shi ne yake kira da Allah da kan kasa su sake ba ya dan kai kamar yadda ya kira su yake din na su yi sak din nan don Allah da annabi su yi sak wannan shi ne ya samu a aiwatar mutane abin da ya kamata to baka ganin To ba ka ganin idan ba adawa siyasar ba za ta yi karko ba? To ai adawa din adawa irin wacce yake tana da manufa. Ka duba abin da ya faru ina a jihar Adamawa lokacin da mutalan ya koyi na kan mulki. PDP na ta yi amfani da cewa shugaban kasar ne domin yana da shugaban kasa ta sa 'yan majalisu suka tsige shi. Wanda yake ba kawo matsala mai kyau ba. To mun gode daga nan kuma bari mu je mu kwara. Wake layi a kwara? Kwara Adamu. To Malam Adamu muna jinka. Eh ra'ayina shi ne ina wa Buhari muna da lashe wannan zaɓen. Mhm. Da fatan haka Allah ta yafi To yaya kake ganin 'yan Najeriya za su taimaka mashi don ya samu ya natsu ya kuma samu bayanan cikakkun bayanan da za su taimaka mashi wajen ciyar da ƙasar gaba? To, ni bayanan da zan samu yanzu dai ina son idan aka a ya samu abin zan cewa cin hanci da rashawa da matsalolin da suka addabi Najeriya na Boko Haram. Suna hmm. son Allah ta shi ya kama a mallake wannan abubuwa. To mun gode sosai na kwara. To kamar yadda muka ce so muke mu ji shawarar ku dangane da yadda 'yan Najeriya za su taimaka ma gwamnati mai zuwa ta samu natsuwa da bayanai na aiki. To bari mu je mu Baucin Yakuba, wake kan layi a Baucin. Adam Ibrahim ne daga Madara. To, Malam Adam, muna jin ka. Wallahi muna so dai mu 'yan Najeriya mu yi hakuri mu taimaka janar da hakuri don gaskiya dole sai mun sa hakuri mu sa hakuri abu ba zai yi ba. Kar mu ce rana dai za mu samu abu duk abubuwa sun taru sun yawa. Saboda haka dole ne mu yi hakuri mu taimaka masu da addu'a yadda za mu samu ya mana ayyuka cikin kwanciyar hankali kuma sannan mu sa gaba ɗaya. To bari mu sakkala zuwa Yobe. Wake kallaye a Yobe? Ma'anu Salisu ne daga Damaturu. To muna jin ka. To alhamdulillah shawaran da za mu bayar mu amma ka wannan ka yi nesa da rediyon ka ko kashi in ba haka ba layin ka zai akwai wata na'urar da za ta kashe ma layi ka nisanci rediyon ka in ba haka ba layin ka zai katse ok muna jin ka ok mu muna addu'a ma general ko ba haka ba eh ci gaba addu'an da muke alhamdulillah Allah ya cika mana bukatun mu kuma in Allah da muna cika za mu cika da addu'a har har har har illa ma sha Allah in Allah da Allah ba zai hada shi da azzalimi tun da sa yana da kyau kuma insha Allah ɗari bisa ɗari muke goyon bayan sa in Allah yarda To ai dama addu'a ce babbar gudunmuwa. To bari mu je mu jihar Naija. Wake kan layi a jihar Naija? Eh, Sala Dawasa daga Makuwa. To Malam Sala muna jinka. yawwa mala ibrahim ni dai babbar shawarar da zan bayar shi janar dai shi ma mutum ne hmm. ya kamata kowa ya mai da kubansa kuma mutane mu yi haƙuri hmm. don ana barna lokaci guda amma gyara sai a hankali hmm. amma mun yi haƙuri insha Allah za mu cimma abin da muke so kana ji na kuma malam ibrahim sosai malam na naija yawwa to shine don Allah talakawa mu yi hakuri mu kuma yi addu'a kawai shin kana ganin banda hakuri kana ganin banda hakuri eh. da addu'a shin akwai wani abu na da'a da sauransu da kake ganin su ma eh, to ai da dama mu za mu gyara halayen mu mana ko mm. idan mun gyara halayenmu ai ba bi zai yi duk ya ce ya gyara mana halayenmu ba ko mm. amma dai mu ma sai mu dinga kwatantawa mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu mm. sai abin ya tafi a kuma bi doka hmm. ya kasance ba babba babu karami hmm. kowa ya bi doka in allah da haka ko sai kasashen duniya da muke ganin su muke sha'awar su hmm. mu ma za mu kai gare su tunda bin dokar da ya kawo musu ya kawo muku haka to wurin da kuke to mun gode mun sosai da wannan shawara taka bari mu kada zuwa yola wake kan layi a yola To muna sauraron ka. Ilmawa na shi wato abin da za a yi shi ne a yi haƙuri. Hmm. Abin da aka bata shekaru da dama ba za a sami shi da fasiliya ba. Hmm. A sa a yi haƙuri, insha Allah ya taimake shi da zuwa. To, mun gode sosai da gudunmuwarka da kuma gudunmuwar da kowannen ku ya bayar a wannan maudu'in sai kuma na gaba mun gode muku sosai. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A kasar Equatorial gini da ke Afirka ta tsakiya, gallazawa a sanadiyar siyasa na ci gaba da faruwa. A watan da ya gabata ne aka kame wasu shugabanni guda biyu wanda suke jam'iyyar adawa wato Guillermo Ingela Aila, wanda shine babban jagoran jam'iyyar adawa ta Republican Democratic Force da kuma wani memba a jam'iyyar mai suna Lois Inzo Ondo. Sannan aka tsare su tare da yi musu karfa-karfa wajen ɗauke su daga cikin birnin Malabo zuwa cikin tsurar ƙauyukansu. Jami'an tsaron gini ɗin dai sun taƙaita zirga-zirga tare da killace su a ƙauyukan nasu ba tare da gabatar da wata ƙwaƙwarar hujja a hukumance ba. Tsara mutanen a gidan wakafi ya biyo bayan al'amuran siyasa ne a watan Janairun shekarar nan inda suka yi zanga-zangar lumana ta nuna kin amincewa da makudan kuɗin da gwamnati za ta hallaka wajen ɗaukar nauyin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka. Duk da ɗimbin arzikin man fetur ɗin ƙasar da kuma kuɗin shiga da suke samu na cikin gida wanda ya kai dala Amurka dubu ashirin da biyar da ɗari bakwai. Fiye da kaso saba'in na yawan jama'ar ƙasar suna rayuwa ne bisa ƙasa da dala Amurka biyu a rana. ba kuma tare da samun ababen bukatar yau da kullum ba kamar su tsabtataccen ruwan sha zargin baya-bayan nan na game da yadda kafar yada labaran kasar ta equatorial gini ke yakar jam'iyyar adawa game da yadda suka haɗe a jam'iyyar social democracy amurka na kira ga gwamnatin gini da su kawo ƙarshen tsarewa da kuma wulakanta membobin jam'iyyun adawa kamar yadda sashi na goma sha uku na kundin tsarin mulkin ƙasar gini ya nuna ya kuma tanada na faɗin albarkacin baki ƙungiyanci da kuma walwala tare da yin la'akari da matsayin ƙasar a taron yarjejeniyar duniya da aka yi na 'yancin bil'adama sannan muna kara kira ga gwamnatin ta equatorial gini da ta bar jam'iyyun siyasa na kasar su yi rijista sannan su tsunduma cikin harkokin siyasa ba tare da tsangwama ba kamar yadda aka yi yarjejeniyar haka a taron kasa na tattauna harkokin siyasa da aka yi a watan nuwambar shekarar dubu 2014 da ta gabata sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka tafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya ɗaura ɗamarar. Shiga sako sako. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. mu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A koda yaushe. Duniya tafin hannun. In ka rike makamanka ita za ta cece ka. Haka yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Ibrahim wasu masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci wato juri a turance sun sami Zohar Sarnayev wani bakon haure daga yankin Chechnya da laifin taimakawa dan uwansa wajen kai hari a wajen tseren fanfalaki da aka yi a shekarar 2013. Harin da ya yi sanadin mutuwar mutane uku ya kuma raunata wasu a 264. Masu taimakawa alkalin sun kwashe fiye da sawo'i goma sha ɗaya cikin kwanaki biyu suna muhawara. kafin su bayyana cewa sarnayev mai shekaru 21 da haihuwa yana da laifi a dukkanin tuhumar da aka masa guda 30 ciki har da tuhumar da ke da hukuncin kisa da yawa daga cikin yan uwan sarnayev sun kasance a cikin kotu yayin da ɗaya bayan ɗaya aka karanto laifukan da aka same shi da aikatawa yanzu shari'a za ta shiga zango na biyu inda masu taimakawa alkalin za su saurari bahasi daga wasu shaidu kafin su yanke shawarar ko ya cancanta a yankewa sarnayev hukuncin kisa ko kuma hukuncin ɗaurin rai da rai an sallami wani ɗan sanda farar fata daga aiki a jihar south carolina ta amurka bayan da wani hoton bidiyo ya nuna yadda ya kashe wani bakar fata da baya ɗauke da makami har lahira an dai kori jami'in ɗan sandan ne mai suna michael slager tare kuma da zarginsa da yin kisan kai a ranar asabar ɗin ta gabata ɗan sandan ya harbe walter scott mai shekaru hamsin da haihuwa har lahira To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya ta ni gabatar da shirin da Julie Lethers Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Linus Rinkus ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.